a inda hankali ya karkata game da shirye-shiryen azumin watan ramadan na bana haka su ma 'yan kasuwa daban-daban suke kasawa da kuma tsawwala farashin kayan masarufi da jama'a kan bukata a daidai wannan lokaci kama daga kayan abinci irin su shinkafa taliya da sukari da kayan miya da man girki zuwa kayan marmari na lemu da abarba da su kankana ko ayaba da kuma dankalin turawa farashin su kan yi tashin gwauron zabi inda wani lokaci ma yakan wuce hankali da kuma aljihun masu karamin karfi malam aminu yahaya wani mai sayayya ne da na yake cibis da shi a wani shagon saye da sayarwa inda kuma yake nuna rashin jin daɗinsa da tsawala kuɗin da 'yan kasuwa ke wa kayan a wannan wata ka gani yanayin lokaci da muke ciki yanzu gaskiya akwai matsaloli da yawa wanda kuma mutane sun ɗauki azumi lallai hakikan wani wata ne wanda yake da alfarma da daraja tare da dukkan musulmi ta dalilin haka din yakan sa abubuwa sukan samu canji kamar su wanda suke sayar da irin wayannan abubuwa zaka ga kowa burinsa cewa kafin sallah ya samu dai nashi especially irin wayannan kamar masu sayar da fruit sukan nemi cewa su kara kuɗi yawwa zuwa siga shinkafa duk dai abun dai masarufin azumi dai wanda ake bukata a ta bakin malam yahaya sokoto mai sai da kayan marmari cewa ya yi su ma suna kokarin ganin an yi sauki a kayan na marmari eh to abin da yake haifar da wannan tsada ya danganta daga kudurin jama'a ne ka san kowa da kudurin rayuwar shi wani yakan dauka cewa idan azumi ya zo komai ma ai na marmari ne na sha'awa za a neme shi akan wannan lokacin so dalili kenan wasu suke kara kuɗi wani lokaci kuma akasari yakan tashi daga tsadan mai ko kuma ruwan sama idan ya yi yawa can inda ake yo su babban moto baya samu ya shiga sai dai karami domin kaga yanzu lemu gashi wannan tabbas akwai lemu a inda ake kawo lemu amma abin da yake kawo dalilin tsadarsa motoci manya ba sa samun shiga domin ko da sun shiga an masu lodi ba za su samu hitowa ba za su kahe ne sai an sauke wannan kayan dole sai an nemi karamin mota sannan mu samu a yi mana kwamfamin din wannan lemu yanzu dai abin fata ta bangaren masu saye shine na samun sauƙi daga 'yan kasuwa a wannan wata mai rahama domin samun rahamar tare da yin kira ga masu hannu da shuni su yi koyi da takwarorinsu na ƙasashen musulmi wajen ba da zakka da sabil-sabil domin buɗe baki a wannan wata na ramadan mai rahama babin ya murya amurka daga Legas a nigeria